Aminiya ta ce kashi na shida wallafar Maryam Obam wanda ni Aunty Mimi nake karantun mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Ya cire kadigar ɗin da ke cikinta sai 'yan riga ƙarama ya rage mai gajeren hannu ya kura mai ta ido har wani ɗumi yake ya fara kokarin cin rigan ita ma ta ɗan sa hannu ta rike tare da faɗin ruwa ruwa ya tashi da sauri ya je ɗauko ruwa ya zuba mata maganin bacci a ciki sannan ya juya ya ba ta sha duk ta na rufe bar san wake mata wannan aikin ba bar daɗe da sha ba bacci mai nauyi ya ɗauke ta ya cire mata rigan ganin kirjinta ya sa ya ƙara ruɗewa ya fara wasa da kirjinta gaba ɗaya fita hayyacin shi a fararsa ya nasarar raba zina da budurcinta har ya gama komai bata farka ba jini ke ta zuba a jikinta ganin haka ya sa ya mata wato ya sa mata kayanta ya ɗauke ta cak ya sa ta a mota kai tsaye inda ya faka motar ta ya nufa ya kotarar da motar a wajen ya buɗe ya sa ta a ciki ya ja nashi motar ya wuce gaba ɗaya hankalin iyayen zina ya tashi tun su ake ta neman ta amma ba a ganta ba ga wayanta yana ta ringin ba ɗaga ba ganin haka dadi ɗinta ya fita ko za a dace amma babu labari hankalinsu ya mugun tashi gashi maisha ta ce tun ɗasu ta wuce an sanar gidan rediyo da tv ko allah zai sa a dace polis sun zo su ma an ba da report ummi ganin wajen karfe goma shiru ya sa ta ce bari dai ta je gidan su maisha ta ji ko wani abu ya faru kafin ta bar gidan yin haka dadin zina shi ma ya ce su je tare suna tafiya suna duba hanya ko allah zai sa su ganta direba ke tuka su ummi ta ce tsaya tsaya kamar ga motan zina can bayan direba ya tsaya da motan da sauri ummi ta fita ta buɗe motan. sai ganin zina ta yi cikin jini gabanta ya faɗi ta fara salati ta riƙe mijinta ta saki kuka mai ƙarfi ta da faɗin mai ya samu zina na shiga uku dadi ya ce ba kuka zaki ba mu ɗauke ta mu kai ta asibiti dadi ya ɗauke ta suka nufi asibiti da ita likitoci sun sun anshe ta an yi emergency room da ita ummi ta kasa samun nutsuwa sai kaiwa da komowa take yi ita da dadi an rasa mai ba mu wani baki kowa yana cikin tashin hankali likitoci sai wajen sha ɗaya saura suka fito ummi ta je da sauri ta ce doctor mai ya same ta doctor ya ce mu je office suka nufi office ɗin shi bayan sun zauna dadi ya ce doctor mai ya same ta doctor ya ce an yi mata fyaɗe ne sannan an ba ta maganin bacci wanda zai iya kai ta nan da kwana biyu bata farka ba dadi ya ce what ummi babu abin da take iya faɗa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani hawaye mai zafi ke zuba daga idonta da ƙyar dadi ya samu ta ɗan nutsu polis sun zo bincike akan abin amma ummi ta ce su bar maganar dan ba ta son tona asiri domin bincike akan wannan abin kamar an zozarta yarta ne ta dai ce ko ma waye shi da Allah kwanan zina uku ta farka daga baccin da take a lokacin da ta bude idan ta wani jiri-jiri take gani ganin ta farka ummi ta kira Dr. ya zo ya kuma duba ta ya ce ma ummi sai su gode ma Allah tun da ta farka sannan a hankula komai nata zai koma normal domin ƙwayar da aka bata mai ƙarfi ne zina ana ta samun sauki kwanan ta goma asibiti aka sallame ta mai ta zo sau biyu tana duba ta amma bata san mai aka mata ba iyayen zina din ne kawai suka san mai ya faru da ita ita kanta zina din ta kasa tuna komai sai dai tana ganin kamar hatsari ta yi lokacin da ta bar gidan su maisha bayan wata bakwai a lokacin su zina an fara baya tun da abin nan ya faru mahaifinta ya hana ta zuwa ko ina ita ɗaya sai dai masu ba ta kulawa har da sarta school ana ta shirin bikin maisha da adil ba tare da sanin zina ba a kwana a tashi babu wuya su zina an kammala jarabawa sai a ranar maisha take faɗa mata maganar aurenta zina ta ce haba sha. aure zaki shine sai yanzu kike faɗa min kina ganin kin min adalci maisha ce ki yi haƙuri zina abin ne ya zo da haka ta ce kenan amma za ki aura maish ta ce surprise nake son miki sai ranar bikin za ki sani ta ce allah ya kai mu kin ga da adil na nan nema nima da ya fito maish ta ce allah sarki ai adil bai kyauta miki ba ya miki halin maza da haka dai suka wuce ana shirin biki mai kasancewa ango baya farin ciki da bikin yasa bai dawo najeriya ba ya ce sai ana gobe bikin zai dawo an dai yi komai da ya dace wani aboki shi mai suna Amaci ya tsaya akan komai su ma shi ma ya sallama 'yan matan amarya a ranar da ango din zai dawo suka shirya kamu wanda ya haɗa manyan mutane masu ji da kansu an yi kamu lafiya kowa ya watsi yau sati aka ɗaura auren mai shi da adil wajen karfe goma mutane sun taru sosai an yi kalanda da su memo an raba ma mutane a lokacin da zina ta gani ba karamin shock ta yi ba na ganin adil tare da maisha wani hawa ya zubo mata wanda bata san yana zuba ba waje ta yi cikin motan ta tana ƙara kallon hoton tana ganin kamar irin ta ke nuna mata adil amma ba shi ba ne ta dai tabbatar adil din ne ta ce direba ya kai ta gida ya ce to suna tafiya tana ganin jiri-jiri dama mai sha haka take za ta iya cin amana na wani hawaye mai zafi ya ƙara zubo mata aminiya ta ce yau ta ci amana ta ta raba ni da abin da nake so ashe dama haka aminci yake yanzu na aminta da ita amma ta ci amana ta da ta ci amana ta dama shine surprise ɗin da Maisha za ta bani wani a sababban ciwon kai ne ya kama ta lokaci ɗaya inda take tuki to da komai zai iya inda ita take tuki da kanta to da komai zai iya faruwa shi kan shi direba din da ke jan ta ganin yanayin ta ba shi tausayi duk da bai san me ke ta ba maisha why are you doing this to me you are my best friend why maisha i trust you but you break my but you break the trust that I have for you inda kin faɗa min kina son Adele zan iya haƙura da shi in bar miki Maisha I'm not a selfish you hurt me a lot Maisha ta saki kuka mai ƙarfi direba ya ce Hajiya Zina lafiya kuwa ta kasa ko motsa baki balle ta yi tunanin bashi amsa jin bata kula shi ba sa ya ci gaba da tuki har suka isa gida da gudu ta shiga gidan kai tsaye ɗakin ta shiga iyayenta suka fita su ma don ganin yadda ta shigo da gudu amma ta rufe kofan ta suna ta buga kofan amma ta ke ta buɗe haka suka farta zina komai ya tsaya mata kwanan kwata-kwata ta tsani komai ko fita ba ta yi kullum tana gida ba ta komai sai kuka tare da bakin cikin abin da mai ta mata ta raba ta da farin cikin ranta har yanzu tana mamakin abin iyayenta na tausaya mata sun dai yanke hukuncin su tura ta waje wajen yayanta Zahir ƙasar Japan ko Allah zai sa ta manta komai ummi ta shigo ɗakin ta ganta tana ta faman hawaye ta kaman kullum ta ce zina ki haƙuri ki cire wannan abin a ranki dan Allah ta kalli ummi ta ce haba ummi aminiya ta ce fa mai sha ta ci amana ta ta raba ni da masoyina ummi dama haka ƙawaye suke da cin amana yanzu babu mutane masu amana masu amana sun ƙare kwata-kwata ban taba tunanin maisha za ta mai haka ba ummi inda maisha ta faɗa min tana son adil ni zan iya bar mata amma ta yanda ta min is painful ummi ni ɗaya na san abin da nake ji a raina yanzu babu mai fahimta na ta saki kuka ummi ta janyo ta ta rungume ta tana tausayin yar tata ta ce zina ki daina faɗin haka akwai masu amana kar ki jojin mutane ba duka aka taru aka zama ɗaya ba akwai mutane masu aminci ta ce ummi amma yanzu sun yi karanci please ummi ban san zama a ƙasar nan ina so in bar Najeriya gobe don ina ganin kamar yanzu abin ya faru ummi ta ce kenan zina dama ni da dadi ɗinki mun yanke hukunci ki tafi Japan wajen zahir ki yi karatunki a can ta ce to ummi I want to live tomorrow ummi ta ce shi kenan amma ki bar wannan kukan ta ce to ummi ta fita daga ɗakin maisha ce zaune a falon ta da ya sha kayan ado na more rayuwa masu tsadan gaske tana tunanin ta yadda za ta bullo wa Adil ya dinga kula ta jin motsin shi ta yi ya sa ta yi saurin tashi ta nufe shi tare da yin hogin nashi ya yi sauri ya ture ta tare da ɗaura fuska ya ce mai shakar ki manta ni da ke pek marish muka yi lokaci kawai muke jira mu rabu so filis ki daina shige min domin ba zan taɓa kallon ki a matsayin wacce zan iya zama da ita ba ta ce haba Adil ni fa matar ka ce kuma ina da haƙƙi a kanka ya ce what haƙƙi matata ya yi wani murmushi tare da faɗin Don't you ever think of this thing. You are not my wife. Lalle mai sha har kina tunanin hakki, kina da hankali kuwa, kin manta yarjejeniyar mu ni da ke, ta ce no Ajil ban manta ba. Na ji na canza ra'ayi ba zan iya rabuwa da kai ba, ina so ka dauke ni a matsayin matarka wadda muke yi aure na soyayya. ya kalle ta a wulakance ce maisha kin yi kuskure you are selfish kin ci amanan kawance bar zan nuna miki kuskuren ki ta ce adil baka isa ka min komai ba son ka yasa na yi haka na rasa hanyar da zan same ka sai da na bi ta wannan hanya ya ce shi sai kin yi da na sanin sani na kin raba ni da zina akan selfishness naki zan zauna da ke amma ki sani sai kin gwammace gwara mutuwa akan aure na domin nan da nan nan gidan daga yau zai koma miki gidan azaba babu ki babu farin ciki yana faɗin haka ya fita bai daɗe ba ya dawo tare da masu aikin gidan duka ya ce duk ya salme su ta ce haba adil wa zai dinga aikin ya ce ke don shine abin da ya dace da ke ta saki kuka haba adil yanzu abin da zaka min kenan ya yi banza da ita ya haura sama ya barta a nan ciki bakin ciki zina ta bar najeriya ta tafi japan da yake a can ƙasar dadi ɗinsu da da gida a nan yayin ta yake zama to ita ma a can za ta zauna ummi ta haɗa ta ita da wata 'yar dattijuwa don ta dinga kula da ita gashi kuma an kammala mata komai na school ta samu kwas ɗin da take burin samu kuma doctor zina don kwana biyu da ta yi a ƙasar ta ji daɗin ƙasar sosai sai da shi yake kai ta school ya ɗauko ta kafin ta saba da ƙasar a Pras zaune a ɗakin hotel da ke ƙasar Nijar shi da wata mata ta manne shi amma ba kuma yake tunani ba sai zina tabbas mata suna suka tara babu irin macen da bai nema ba amma ya rasa dalilin da har yanzu bai sadu da wadda ya ce ya gamsu da ita ba sai zina duk da a lokacin shi da ya yi kaɗan shi ya yi rawan shi balle a ce na sadu da ita cikin son ranta ya zan kasance wani abu ya je yana tokarin zuciyar shi tabbas zina ina son ki kuma zan yi farin ciki in mallake ki a matsayin matar aure na a da ba son ki nake ba sha'awar ki nake amma yanzu babu komai tare da ni face soyayyen gaskiya ya lumshe ido matar da ke manna da shi ta ce a faras ina ta magana kai shiru ya dan ture ta ya tashi ya fara sa kaya ta ce ina za ka kuma ya ce zan koma school ban son in ƙara kwana a ƙasar nan zina an fara sabawa da garin duk da ba fita take yi ba daga school sai gida ko ko da tana son abu zahir zai kawo mata kuma tana karatunta cikin kwanciyar hankali amma har yanzu ta kasa mantawa da adil kullum da shi take kwana take tashi duk yadda ta yi ƙoƙarin ta cire shi a ranta amma abin ya ƙi ji take kaman kullum ana ƙara mata son shi ne ta dai bar ma Allah zaɓi akan ya zaɓa mata mafi alkhairi a Paris ya dawo London amma kwata-kwata baya jin daɗin ƙasar ji yayi babu abin da yake son gani sai zina har mamaki yake kuma yakan tambayi kan shi wai mai yake damun shi ya limshe ido tare da tuna surar zina wani wani nishaɗi ya ji yana shigar shi zina you are the best kin fi kowace mace ke da banki ke buri na in mallake ki adil yana zaune a cikin bedroom din shi daga shi sai singlet da shot, shot, shot ina yana danna laptop din shi yana kallon yana murmushi hoton zina yake kallo ina fadin zina ke ta wuce sai na mallake ki you are my ba zan bari in rasa ki ba maisha ta shigo ɗakin har ta zo kusa da shi bata sani ba ganin hoton zina a laptop din yana kallo yasa ranta ya ɓaci ta fuska laptop din ta yi jifa da shi ya tashi rai a ɓace ya tsinka mata mari har sau biyu ta da faɗin maisha i hate you you are evil ta ce adil ni kamara ya ɗora fuska ce get out tare da nuna mata ƙofa ya ce sai kin san kin fasa laptop din nan ta fita da gudu tana kuka toilet ya faɗa ya yi wanka ya fito cikin ƙananan kaya mishi kyau sosai ya nufi ɗakinta ya ganta kwance a kan gado tana rusa kuka ya taɓa baki ya daka mata tsawa tare da faɗin ke na ke naki kukan na jin daɗi ne sai na ɗan da na miki irin raɗaɗin da kika sa ni a ciki yana gama faɗin haka ya fita Abbas ya zo Najeriya ya samu labarin Zina tana Japan karatu wajen mai gadin gidansu ya tambayi namba ɗinta ya ce bai da shi ya ba shi kuɗi da yawa ya ce ga wannan filis ka samo min bayani akan inda take karatu a Japan ɗin mai gadi ya washe baki ya ce an gama ya amsa namba ɗin Abbas ɗin akan zai kira shi idan ya samu information akan batun Abbas ya wuce Zina tana cikin class sun gama lecture tana jiran Sahir ya zo ya ɗauki Suri ya zo inda take ya ce mata hello ya sakar mata murmushi ta amsa da hi tana faɗin haka ta tashi da nufin fita ya ce mata please I want to talk to you ta ɗan tsaya tare da faɗin oke ya kalle ta ce please sit down ba ta musa mishi ba ta zauna ya kalle ta yace na ganki a school din nan so ina lura da ke kaman kina da damuwa na ga baki kula kowa duk da harshen turanci yake mata magana ta kalle shi ta ɗan ɗaura fuska ta yi shiru ganin haka ya kuma tambayanta ya kika yi shiru ganin ya matsa mata da tambaya yasa ta tashi ta bar class din Na koci sa'a ta hango Zahir da sauri ta nufe shi ta buɗe motar ta shiga ta ce Bros mai yasa ka yi late ɗin zuwa ɗauka na ya kalle ta ce sorry little sis na ji amso abu ne ta ɗan turo baki irin na shagwaba ya yi dariya ya ja motar suka wuce mai gadin gidan su zina ya faɗa ma a firas komai da komai na wajen da zina take karatu ya ji daɗin labarin ya fara shiri na zuwa japan a firas an sauka a ƙasar japan bai bari ya huta ba ya nufi skul ɗin amma har ya gama yawon shi bai ga mai kama da zina ba haka ya koma masaukin shi cikin takaici haka kullum yake ta sintiri a skul ɗin amma shiru kake ji babu zina balle mai kama da ita wajen sati ɗaya kenan ya yi tsaki tare da faɗin ko dai mutumin nan ron adres ya bani mai ma yasa na yarda da shi ya tada motar shi da nufin ya wuce a daidai lokacin zina ta fito daga kilas ta mota ya hango ta da sauri ya fita amma kafin ya karasa ta shige mota sun wuce ya koma da sauri ya bi bayan su har suka nufi gida to amma wani abu da ya tsaya mishi a rai waye wannan namiji din da ya ɗauko ta me alakan su da ya ga tana mishi dariya shi ma yana mata wani bakin kishin zina ɗin ya je yana shigan shi wannan ne karo na farko da ya taɓa jin kishin ya mace ya yi tsaki tare da bugun sitiyarin motar shi ya ja motar ya wuce washe gari tun bakwai ya fito ya nufi gidan da zina ta shiga ya zauna a motar har wajen sha ɗaya bai ga kowa ya fito daga gidan ba wajen sha biyu sayar ya fito ya shiga mota ya wuce abin ya kuma ɗaure mishi kai ya dai yanke shawarar bari ya shiga gidan ya gani ya fito ya nufi kofan gidan ya yi nokin a lokacin zina tana falo ɗin tana kallo ta sa wata top mai buɗaɗɗen hannu ruwan yalo da skin tight ta ce yes coming jin kamar muryan zina ya sa ya ji daɗi ya bude kofan ya shiga bata wai goba balle ta ga wanda ya shigo ya kafe ta da ido tare da wani shauƙin santa da yake kuma shigar shi jin kamar ana kallon ta ya sa ta waiga da sauri ta tashi tare da faɗin a faras abin da ya faru da ita lokacin da ta je gidan su maisha ta tuna anya ban ga a faras ba lokacin ba kuwa ko dai shi ya kai na asibiti da na yi accident kai anya ba shi bane domin in shi ne zai dawo duba ni in ma bai dawo ba ummi za ta faɗa min ya kafe ta da ido ganin irin kallon da yake mata yasa ta ɗora fuska ta da faɗin me ya kawo ka nan me kake so ya ce zina ke nake so ta ɗaga mai hannu alaman ya shiru ta ce a firas filis ka fita ya ce haba zina wallahi son ki ya min yawa filis ki tausaya min ta kuma ɗora fuska ta ce a firas na faɗa maka tuntuni ba na son ka ban son ganin ka ko ana so dole ya maso kusa da ita ya ce zina filis ki so ni ta buɗe baki za ta yi magana ya yi hogin ɗinta ta kasa ko magana sai zuciyanta da ke ta buga mata ya fara mata magana kamar mai raɗa zina ina son ki ina so ki zama matata jin haka ta ture shi da yin baya ta ce a faras a yi wallahi ko babu maza a duniya kwari in mutu ban yi aure ba tana faɗin haka ta bar wajen da gudu ya bi ta da kallo dama akwai macen da za ta ki duk kuɗin da yake da shi ga kyau tabbas sai a yanzu a faras ya san ba komai kuɗi zai iya samu maka ba fita yayi ya bar gidan cikin takaici adil yana zaune a falo yana kallo amma kwata-kwata hankalin shi baya wajen kallon tunanin zina yake zina ke ce komai nawa ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba komai zai faru zina sai na mallake ki ya yi ɗan gajeren tsaki tare da ƙara tsanan maisha jin maganan ta ya yi tana faɗin haba adil tun ɗasu ina magana kayi banza da ni ya kalle ta ya ce ina ji ta ce ina so in je gidan mu." ya sakar mata harara tare da faɗin ai babu ki babu fita ta ce haba adil wai mai yasa kake man haka kwata-kwata baka kula ni kullum sai ka zauna kana ɓata lokacinka akan tunanin wancan banzan zina mai take da shi wanda ban da shi ya tashi tsaye rai a ɓace ya ce lalle masha sai yau na ƙara sanin ko ke ce bari ki ji zina ta fi ki kyau ta fi ki tarbiya ta fi ki komai ki daina ma yaudaran kanki kina haɗa kanki da ita ta fashe da kuka adil ni fa ka ce kake yabon wata a kaina kake nuna ma wata kake nuna wata tafi ni ya kalle ta ya ɗan murmushi tare da faɗin ba zan taɓa kallon ki a matsayin matata ba mai shi yanda kika cuce ni kika yaudare ni kika bar ni cikin kunci haka za mu zauna ni da ke har zina ta kammala karatunta in aure ta ta ce what adil ka san mai kake faɗa kuwa yayi eh, banza da ita ya haura sama ya barta a nan tana rusa kuka tare da tausaya makanta kullum a fara sinafin school su zina amma ta ki kula shi ya yi naci ya yi mitar amma duk a banza gashi za su fara exam a school dole ya koma london don ya yi exam ana gobe zai koma ya je school su a lokacin sun gama lecture ta fito za ta koma gida yau da kanta za ta wuce don zahir akwai inda sashi ganin ta yasa ya yi sauri ya fito a mota yau nufi ta ganin yana nufo ta yasa ta ɗaura fuska bayan ta karso ya kafe ta da ido tare da faɗin haba zina ke ko tausayi na ba kya yi don Allah zina ki haƙuri ki kula ni gobe zan koma na zo in miki sallama ta kalle shi ta ce to a sauka lafiya ta ci gaba da tafiya jin ta bashi amsa duk da cikin tsiwa ta mai da gasali hakan ya mai daɗi ya ci gaba da binta zina ki taimaka ki ban namba ɗinki filis ta ɗaura fuska ta ce a faras don Allah ka daina bina ba na so filis ya ce kenan amma ki bani namba ɗinki ta ce ba zan iya ba ganin haka ya ce to mu je in kai ki shi ma ta ce ba ta so daga karshe dai shi ya bata tashi nan ba ɗin tare da roƙonta ta kira shi ta amsa da tu yana barin wajen ta da katin tare da yin tsaki a faras ya koma london sun fara exam amma kwata-kwata bai san abin da yake rubutawa ba kullum da zina yake kwana yake tashi yana mamakin irin asababban son da yake mata amma yakan danganta abin da sakayya Allah ya mata akan abin da ya mata yakan ƙara tausayin shi ya tabbata zina idan ta san shi ya mata fyaɗe ba za ta taɓa kallon shi ba yanzu ya ma ya ƙare balle a ce ta sani jiya jikin shi ya yi mishi sanyi wayan shi da ke gefe ya ji ya yi ringin da sauri ya ɗauka ganin sunan ya sa ya ɗan canza fuska domin yana tunani ko zina ce ya ɗauka tare da faɗin hello mom ta ɗayan ɓangaren ta amsa da hi tare da faɗin ya kake son kwana biyu ba na samun ka a waya ina ka shiga ya ce mom na je japan ne ta ce japan mai kaje yi ya yi dan shiru can dai ya ce mom wallahi ina son ta mom please mom ki nema min auren ta ta ce son wa kake so haka ya ce mom zina ta nanata sunan zina a ina take ya ce a abuja amma tana nan japan tana karatu ta yi dariya ta ce to kun dai ta ne ya ce no mom ba ta suna mom in ba same ta ba komai zai iya faruwa da ni jin irin yadda tilan ɗin nata wanda ke wanda ta mallaka shi ɗaya a duniya yake magana hankalinta ya tashi ta ce son karka damu ko ma 'yar gidan wane ne ita zan nema maka aurenta jin haka ya ce mom kin min alkawari ta ce yes my son kama fara kiran kanka da mijin zina ya yi yar wata ƙara tare da faɗin I love you mom ta dariya sannan suka yi sallama ranar a faras ya kasance cikin nishaɗi domin komai yake so iyayen shi suna bashi gani yake kamar ma ya mallaki zina ɗin yau sunday zina tana gida babu school tana kwance a ta tana kallon sama babu abin da take tunani sai adil ta rasa mai yasa kullum son shi yake ƙara ƙaruwa a ranta duk ƙoƙarin da take don ta ta cire shi cikin ranta amma abin yaƙi sai dai a kullun son shi da yake karuwa mata wani hawaye ne ya zubo mata adil ina son ka son da ba zan iya misaltawa ba duk da duk da duk da kunci amana ta ka bar ni da son ka a tare da ni kana tare da matarka ka manta da ni ta saki kuka mai karfi ta ci kukanta babu mai rarrashin ta don kanta ta yi shiru wayanta ta dauka ta kira dadi dinta bugu daya ya dauka yana jin muryan ya ce zina kin yi kuka ko jin ta yi shiru ya tabbatar da hakan yace zina kar har yanzu baki cire wannan abin a ranki ba ko idan har kina son adil kuma zaki aure shi ni da kaina zan nema miki auren shi domin ban san abin da zaki wato abin da zai sa ki damuwa jin haka ta ce dadi a'a ka bar shi bai dace da ni ba inda yana sona da kanshi zai zo ya nemi aure na mayafin nata ya tausaya mata ya ce zina ki dai yi tunani a kai ta ce to dadi suka yi sallama ta kashe wayan tare da tunanin maganin da suka yi da dadi ɗinta, adil ina son ka amma ka auri aminiyata wata zuciyar ta ce mata to sai me nan ya aure ta kawai in kina son shi ki aure shi da wannan tunani bacci ya ɗauke ta to amma masu saurare sai mu ce ku bi mu a cikin shiri na gaba domin mu ji yadda za ta kaya mun gode